kasa da zame ta zauna ba tare da ta kalle sa ba tace ina kwana ke daga kanki ki kalle ni ko ki fasa zuwa makarantar nan gobe wallahi uban me yake ke wani sissin da kai kamar munafuka ko dan kin gana ci wata shine kike kishi ashe ke dabba ce da zaki kishin wanda bai damu da ke ba to me ribar boye miki wallahi gwara in ji kunyar yara na na office da inji kunyar ki da in dinka taushe yaran mutane a office dina gara in kawo su gidana in yi abin da nake so ke kin san ba tsoron ki nake ba ko shakar ki ko in fact ma bana jin kunyar ki ke din ce dai bana sha'awa zan iya holewa da kowa a gaban ki ke ma in kina da bukata ki magana a kawo miki wanda zai in banza kawai mai siffar munafukai tun da ya fara magana bata dago kai ta kalle shi ba sai a kalmar shi ta karshe ke ma in kina da bukatar wanda zai ci yi magana a samu miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sadam ni kake faɗa ma haka tace ce jikinta na rawa na faɗa karya nayi yi ba bakin ciki kike ba ina ciyar da ita daɗi amma ke ban baki ba to na fi karfinki na fi karfin wannan banzan ƙugun naki dariya zuma ta sake tana sake shigewa jikinsa ta sa hannu ta warware ɗan tawul ɗin da ya daura, tare da tura hannunta cikin jikinsa a tare suka lumshe ido yana karkata kansa ta hannun damarta ya kamo wani shanunta guda ya wulla a baki yana sakin nishin daɗi da sauri ta miƙe ta haye sama zuciyarta na kara tsanar dam sosai tsanar da bata taɓa tunanin akwai wanda take mashi ba duk duniya amma fa in aka ce zaman su zai yi daɗi gaskiya ba zan so ba wannan wannan kwata-kwata ni na tsine mai albarka gaskiya gaskiya na tsine mai ku fa ba ku tsine mai ba gaskiya ni na tsine mai kujera kuma sai ya bi daji a falo ko. dan wanka da yayi da niyyar yayi sallah sai da ya lalace dan sai da suka sake aikata masha'ar su kamin su zube kasan carpet suna sauke numfashi a hankali ya juyo ya zuba mata jajayen idanunsa da ke cike da fitina gira ɗaya ta ɗaga mai tare da faɗin ya dai sweet za iya zama da ni a cikin gidan nan don bana buƙatar kowa ya saki wata mu'amala da ke sai ni kaɗai zan baki ko nawa ne zan miki duk abin da kike so in kin amince na sha mu'amala da mata kala-kala amma ban taɓa samun wacce nake gamsuwa da ita ba sama da ke murmushi tai tana kallon sajensa da ke burge ta ta kai hannu ta shafa wajen ta ce na amince in dai zaka cika alkawarin da kaman na ɗauke bukatuna ban da matsala da hakan kai ya jinjina yana jawo ta jikinsa a haka suka yi bacci ba tare da damuwar da ko sallar asibayi da basi ba da kyar husna ta sha kokonta tana gamawa ta kwanta take baccin da bai taba ɗaukanta ba ya ɗauke ta ko da ta tashi zuciyarta duk babu daɗi wanka ta yi kawai ta gyara dakin da baya da da bayi da datti ta zauna ta ɗauki alkur'ani ta yi karatu sosai kana ta ajiye ta shiga addu'o'in neman kariyar Allah daga irin zaluncin da Saddam ke mata karfe biyu da minti talatin suna kwancin makale da juna wayar shi da ke gefe ta shiga ringin cikin bacci ya jawo ta ya kanga a kunne ba tare da ya kula da mai kiran ba ya ɗauka hello ya ce yanayin yanayin shiru hello Saddam kaga shegen mai gadin nan naka da kansa kamar allan allan kiriya ya tare mu a bakin gate ne da uban matarka wai bari a mana iso kamun mu shigo Sadam ni da gidan jika na ni ce fa hajiyarka sai kuma Dr. Lukman uban matarka shi da gidan yar shi sai a ce sai an nemar masa iso ba fa daga nan kusa muke ba fa ai tunda ta fara magana ya zabure mike yana dada ma zuma duka a zabare ita ma ta miƙe hello baka ji na ne wai shege ina ta zuba kamar fitsarin arne kayi shiru sai ni shi kake ma kamar wani kwarto cikin rawan baki yace hajjo kun shigo garin ne in zo in dauke ku ya faɗa a rikice garin ubanka ina faɗa ma gani a harabar gidanka amma waɗannan bakaken 'yan iskan da ka ajiye sun hana mu shigowa musamman ma wannan mai gadin naka da ke da ƙaramin kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace a rikice tare da mikewa ya kashe wayar ya ɗauki kayan shi da ya cire jiya ya mayar a fusace yace da zuma maza kwashe kayanki ga daki na can da ke saman upstairs hannunki na hagu ki shiga in kin shiga ki kulle kuma ki shige cikin wardrobe ga kakata nan fuska ta yatsa ne za ta mai magana yadda ka mata tsawa tare da faɗin ki abin da na kakata ce da mahaifin yarinyar nan ko so kike asiri na yi tono ba tare da ta damu da ta sanya tawul ba ta miƙe tana tafiya tana juya mai mazaunai ta yi hanyar step ɗin nan ta ga ɗakin shi ta shige abinta ta rufe tare da kwanciyarta akan makeken bed ɗin shi ta fara ta cikin nutsuwa shi kam duk jikin shi rawa yake da kyar ya buɗe kofar ya fita a nan ya ga hajjo na ta nuna baba mai gadi da hannu tana faɗin sai ta tsinka mai mari kuma ya gama aiki a gidan jikanta bari dai ya fito mai gadi hakuri kawai yake ta a rikice dan shi ya san ba alkhairi za ta iske ba in ta shiga kuma shi ma sadam din zai iya korarsa in ya gansu kwatsam murmushin yaƙi ya kakaro ya mata yana haɗe hannuwansa duka biyu ya ce afuwan hajiyar hajiyar hajiyata sannunku da zuwa ina abban yake harara ta watsa mai kana ta yi tsaki ta cikin gidan tana kiran asma'u asma'ul husna shi kam kai so kai ya sosa ya isa wajen abba da ke zaune cikin katuwar jib ɗinsa cikin kamala fuskar nan tashi da ka ganta ka ga usuna kyakkyawan dattijan bafalata ne mai cikar haiba da kwarjini game da kamala kana ganin shi kaga kwanciyar hankali da nutsuwa a tattare da shi abba sannu da zuwa sadan ya faɗa kan shi a kasa yana buɗe ma abba mota a hankali ya zaro kafarsa ya fito cikin wayewa da kuma farin ciki ya bashi sidehawk irin na cikakkun ɗan bokon nan tare da kama hannun shi ɗaya ya ce sadam kuna lafiya ko kaga mun doko muku sammako ko ka san hajiya akwai matsawa wai jiya ta shiga da daddare take ce min ta yi mafalkin husna na kuka tana kiranta wai tana cikin mawuyacin hali in yi shiri mu zo na ce mata a'a shirin mafarki ne kawai aini na san inda na bayar da yata don haka ko bayan raina ban da matsala to shine ba ta matsa akan mu dai zo to anan na gane kawai so take ta ganta murmushin yaƙi yi jikin shi na rawa wanda sai ka kula za ka gane kane ya ce abba tana nan lafiya ka shigo mana a tare suka shiga falon ɗaya daga cikin da ɗaya daga cikin security ya karbi keɗin abba ya shigo mai da motarsa har comfort din gida. abba ya zauna akan one seater da ke wajen yana ɗan kishin gidewa tare da burin ganin irin tasa da ya tsawon shekara ɗaya bai sata a ido ba hajja kuwa bayan ta gama kwala mata kira ta ji shiru ta nufi sama husna da ke kwance ta ji ana kiranta kuma kamar muryar da ta sani hakan ya sa ta fito da sauri suna hada ido da hajja ta daga tsalle ta rungume ta tare da fashewa da kuka ta ba za ta iya cewa ko na meye ba a rikice ta fara faɗin me ni dama raina ya bani kina cikin matsala wallahi menene na kuka ke da zaki murna yarna hawaye ta share tana kama hannunta suka shiga ɗakinta don ba ta fatan sakkowa falo ta ga sadau hannun hajiya ta murza kana ta sanya hannu ɗaya ta share hawayenta tare da ta share hawayenta ta ce hajiya na ina kwana ina kuka ne na farin cikin ganin ki. kullun kewar ku nake ina kewar gida ina kewar umma na. ina kewar abba na. ina kewar antimina da anti Aisha dan da dan autan Musalim Hajama kuka ta fashe da shi tana kam tana kama gefen mayafinta ta sharci hawaye ta ce ni ce nan na ja miki husna da na ce sai kin zo da sai kin zo da goyo ki yafe ni kin ji gashi na gama har yanzu da na ce sai kin zo da goyo ki yafe ni kin ji gashi na gama har yanzu cikin naki kamar bayan randa ashe fa yaki ko alamar dagawa bai ba balle mu sanya balle mu sanya rai anya lafiya kuwa ko dai ba shi da lafiya sadam din ko kuma tsanki gare ki kasa tai da kanta tana murmushi tare da kawar da zancen ta ce ya abbana yana lafiya hajja ido ta gwalo tana kama hannunta ta ce mu je kasa yana can na manta da shi ne fa muka zo ai jin mahaifinta ya zo gidan ya sa a guje ta miƙe tana ta ma riga hajja sauka tana sauka suka haɗa ido wani irin rauni da bege gami da kewa ta darar mata lokaci ɗaya Haka nan ya sa cikin wani azababban gudu ta yi kansa ba ta tsaya komai ba ta faɗa jikinsa ta fara rera kuka sosai kamar an aiko ta duk wani kunci gami da damuwar da take cikin gidan nan suka fara dawo mata kuka take sosai abba na shafa bayanta yana kuma jin kukan nata har cikin jikin shi I'm sorry, I'm sorry Husnati. Usnatin abbanta ki hakuri kin ji daina kuka ke yanzu kin girma daina kuka kar Salim ya samu labari ya miki dariya kin ji yar albarka ishiru in kuma so kike in tafi shikenan bari in tafi na daina abba ta faɗa tana ɗago fuskarta da ke cike da hawaye karab idan ta yi sauka a cikin nasadam da ke ta muzure hankalin shi tashi gani yake shi kenan asirin shi ya tono ina ma amfanin duk babu tashi kai ina ma amfani duk ba su tashi zuwa ba sai jiya da ta ga abin da yake aikatawa kirikiri Allah ka sa ta rufa min asiri kar ta tona shi ya shiga uku ya lalace a wajen abba ta wani ido zai kalle shi sadam Allah ya kamata ka ji tsoro ba mutum abokin halittar ka ba Allah ya shirya abba ko ganin halin da take masa sadam abba ko ganin kallon da take masa sadam kamar na tsana ne yasa ya ce husnati lafiya da sauri ta yi kasa da kanta tana zamewa ta zauna ta ce abba na ina kwana amsawa yayi yana tambayar ta ya gida tace lafiya kalau wata ajiyar zuciya Sadam ya sauke wanda Hajjama da ke zaune sai da ta kalle shi tace kai lafiya lafiya kalau yace na sassare ido anan suka shiga gaishe da anan suka shiga gaishe gaishe da tambayar bayan saduwa miƙewa Husna ta yi tace bara a kawo muku ruwa Hajja tace ke Husna babu ruwan da zaki bani maza shiga kicin kwaso min ko abincin da kuka rage ne in sa ma bakin salati na tsabar jaraba da kuma son ganinki yasa ban ma ciki na komai ba tun safiyar yau haka muka kamo hanya daga jigawa har katsina kallon sadam ta yi wanda shi ma bakin shi rawa yake ga kuma irin kallon da ya ga tana aiko mai na ya ba su amsa ya sa shi gyaran murya tare da cewa hajja bari in fita in samu miki don yanzu gidan namu ba kamar da ba ne tunda Allah ya sa ta samu karuwar juna biyu wata biyar da ya wuce ta daina cin komai sai kayan kwalama staliya ko kokoti. ba ta sha ko kuma cikin na wata hudu ko ta damu gogonta da take sha ba dare ba rana to kuma cikin na wata hudu ta damo gogonta da take sha ba dare ba rana ta ga kyankyaso ta zame ta faɗi mafari ya fita kenan sai da ma aka mata wankin ciki dan sai da ma na biya wata sista mu da ta jima da tashi ta zo gida tana kular min da ita dan bata ma fi sati ɗaya da komawa normal ba to har yanzu dai ban fara ajiye kayan ba dan na ga bata sha'awa ai na ce ba damuwa yanzu za a iya kawo miki ko husna ya ce yana kallonta tunda ya fara danno karyar shi take kallon shi cikin tsananin mamaki yanda yake fesa ma iyayenta karya a gabanta ciki fa kai lalle duk inda take tunanin Sadam ya wuce na. gudar da hajiya ta sake nesa ta dawowa hayyacinta ta kalle ta anan ta ga tsohuwar ta dage ta dage ta yi sujjadar godiya ga Allah wasu irin siraran hawaye suka zubo mata saboda yanda yake cin amanarta a bayan idan iyayenta masu son shi tsakani da Allah yanzu koda za ta shekara cewa Saddam fasiki ne babu wanda zai yarda a cikin su ki hakuri Husnati Allah zai baki wani kin ji ko ki hakuri wani rabon na kusa insha Allah da sauri Saddam ya ce yawwa abba dan Allah ka sake faɗa mata wallahi kullum lallashinta da nake lallashin da nake mata kenan amma ta ki daina kuka shi yasa ko office bana zuwa ina gida saboda bana son ta shiga damuwa in bana nan hajjo da ta dago kai ta washe baki ta ce kai amma wallahi duk wata yunwa da nake ji ta yaye sadam naji daɗi da ka zama dan halak ga mahaifin matarka naji daɗin yadda na same ku kuna zaman lafiya a to zaman lafiya mana tun da gashi har ciki ya shiga tsakani don ma babu rabon a samu karuwa kusa ya bare to da dai na so tafiya da ke amma tun da an kulle da ke ki yi zaman ki a ɗakin ki amin in ta sake warwarewa kamun a samu wani sai ka kawo ta gida daga iyayenta ko da sauri ya ɗaga kai ya ce insha Allah hajja wannan dama a aje ke insha Allah fata na dai Allah ya maido min da walwalarta kamar da wallahi ga baki ɗaya bana jin daɗin gidan yanzu da kuma yanayinta Husna amana ta ce duk inda nake hankalina a wajenta yake shi yasa kawai na ajiye aikin sai bayan ta samu lafiya abba da ya ƙara ganin girma da mutuncin saram a idanunsa cikin kamala da ba da umarni kai tsaye ya ce ba haka ya kamata a yi ba sadam kaga kuna hidimar asibiti ana ta cin kuɗi ya zama wajibi ka fita ka nemo don duk yadda jinya ta yi tsanani a bar wasa da sana'a ka ji ko kai ya ɗaga mai yana faɗin insha Allah abba dama gani nake ba ta da kowa sai ni ni ne gatanta a garin nan dole in tsaya mata akan komai don ma in samu saukin dawwamar tata na samo mata wata makaranta da ke bayan layin mu jiya jiya na san in tana fita ta dan samu sukuni ya karasa yana mika musu form da uniform din da ya kawo mata sosai suka ji daɗi suka kara yabawa da halaccin sadam din ga husna kidin mota ya dauka yana faɗin dan Allah abba ina zuwa minti kaɗan to ya ce mai yana gyara zaman sa tare da zuba ma husna ido da ke wasa da hannunta zuciyarta na azalzalarta da ta faɗa ma mahaifinta gaskiya wata kuma na kwabarta da ta ta zaman aurensu watakila ya gyara husna akwai damuwa ne abba ya ce yana binta da kallo a'a abba ta ce tana sake yin ƙasa da idananta hajja ta miƙe don ba su wuri ta ce bari in watsa ruwa kamin la'asar ta yi mu ɗauki hanyar garin akwai zafi alhaji lukman tun da komai lafiya lauko ya ce shikenan hajja ki huta ni ma zan ga wani abokina ne yanzu nan zan wuce tashi ta yi ta hau step har ta nufi ɗakin Husna sai kuma ta ji kamar motsi. Cikin mamaki ta saurara, ta ji of course motsi take ji a ɗakin Sadam. Hakan yasa cikin fusata irin tasu ta ce au dama baka tafi samo mana komai ba makaryacin banza ɗakin ka kada ƙasa karasawa ta yi sakamakon yin karo da ta yi da zuma da ta sha bacci ta ƙoshi ta yi wanka ta zauna ba ko pant ta zazzaga kwalliya mai kyau da ɗaukar hankali idan nan nata ya sha eyelashes karuwar sak kalu ya subhana hajja tace jikinta na bari a razane ita ma zuma ta dago idanunta ta sauke su akan hajja wani masifaffan tsoro ya diran mata sike suka fara zuba ma junansu ido hajja ko cikin rawar ɗari tace bil adama ko bil jinni bil jinni ce zuma tace tana daukar janbaki. a fakaice ta lafta ma hakoranta suka koma kamar tayi haɓo jajur ihu hajja ta sa tana kokarin fita amma ta rikice sai dai ta bude kofar toilet ta shige zuma da ta ga haka ta bi ta tana yamutsa hannunta tare da bude su kamar za ta yagushe ta tana juya mata ido tare da faɗin kin ga ɗakin nan mai shi ya kai wata bakwai bai shigo ba don haka kullum ni da 'yan uwana almatsutsai muke shagalinmu amma shine yau kika katse min hanzari to zan makantar da ke in baki rufe min baki ba zan kutumtar da ke idan baki adana jikin ki ba tashi ki fita kuma ina kallon ki in kika sanarwa wani a bakin ran jikokin ki. wani wawan fitsari ya kubce mahajja da idan take rufe da hannu ɗaya zuma ta finciko ta ganin ta rufe ido isa ta raka ta har kofar fita ta tura ta kana ta rufe ɗakin ta sanya ki tana dafa zuciyarta da ke barazanar fitowa lalle kwartanci gidan mutane bala'i ne bayan ma tsohuwar ta kawo shawarar cewa jinnu ne da bata sanya za ta yi ba hajji ko tunda ta watsa mata tunda ta watso ta waje da ganinta suka dauke take ta sume dan bata yarda aljana ce dan tsafta yarda aljana ce yar dugus da ita kamar battan bobo a falo ko abba ya kalle ta yana mai zamewa kasa ya zauna akan kafet ya kama hannunta cikin kulawa ya ce asma'u kanta ta dago da sauri dan ta san baya kiran sunanta sai da magana mai tsananin muhimmanci na'am abba ta faɗa tana kallon shi Husna sai kin ga kamar akwai da Husna sai naga kamar akwai damuwa ta tare duk da mijinki ya shaida min cewa kin yi jinya amma bai dace a ce jinyar da kika yi ta saki wannan ramar ba Husna duk cikin yara na kin fi kowa jiki mai kyau kin fi kowa kibada amma yanzu duba duk kin zube ni mahaifinki ne baki da tamkar ni a rayuwarki shin kina da matsala ne ko ko kina da wani abin da kike bukata kuka ta fara sosai zuciyarta na ingiza ta da ta faɗa ma abbanta irin zaman da suke a hankali ta buɗe bakinta ta ce abba dan Allah ka mayar da ni gida wajen ummana ina kewar su kuma bana jin bum aka turo kofar da har da karfi wanda su duka sai da suka firgita Sadam ne ya shigo a gegece ko ina na jikin shi rawa yake abba ya miki a yana faɗa lafiya Sadam wayar shi karama da ya lallaba ya ajiye kasan kujera bayan ya kira da babbar tashi ya yi fikin kod ya kalla dan a nan yake jin duk maganganunsu mafarkin shigowar shi a guje ke mafarin shigowar shi a guje kenan karta karta tona mai asiri wallahi abba sauri nake na san kun sha yunwa shi yasa duk ba cikin nutsuwa nake ba ya karasa yana kallon husnati da ta kasa da kanta wani kallo abba ya mai kamar na rashin yarda kamun ya ce shikenan ai da baka wahalar da kanka ba sai da ita hajiya sai dai ita hajiya ya kamata ta taso ta ci abin ta ci abinci maza Husna kirawo ta mikewa ta yi cikin tafiyarta mai sanyi ta haura sama bakin kofar ɗakin shi ta ga Hajja Zube azabare ta isa inda take ga jikinta sai zarnan fitsari yake dan da alama wani ta wani ta kara abba nan ta fara kwala ma abba kira abba ya kalli Sadam ya ce lafiya na ji kiran matarka da sauri ya mike ya haura sama zuciyar shi na bugawa fatan shi Allah ya sanya ba zuma suka gani ba to ya ja ya tsaya gaban Hajja ganin hajja zube ba ko alamar numfashi ce ya matsa yana faɗin menene ya faru da ita cikin kuka ta ce haka na ganta don allah hajji ki tashi kar ki tafi ki bar ni daga zuwa daga zuwa kawo min ziyara hajja ta don allah ki tashi abba da ke jin hayaniyar su ya hauro sama saboda sadam tamkar ɗa yake a wajensa ba wata kunya ta surkantaka a tsakaninsa da shi Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un yace yana faɗin samu min ruwa ruwa aka samu mai ya mata yan dabarbarunsu na manyan likitoci sai ga ta ta wartsake tana sauke ajiyar zuciya tare da faɗin lukman me mu bar gidan nan dan Allah wallahi akwai aljana a gidan nan dan Allah mu tafi na fasa baccin nan da wankan nan ta shiga fasa labari sai da ta gama kuma ta zabara tana faɗin wallahi ta ce kar in faɗa ma kowa dan Allah mu bar gidan nan zuma ko duk abin da ke faruwa tana ji kuma tana ganin su hakan yasa ta tattara komai nata ta shige white rock ta yi abinta tana dariya ƙasa-ƙasa gaban sadam na bugawa ya ce ina hajja gaskiya sai dai in idanki gizo yake miki ya mike tsaye yana faɗin leka ɗakin yana ɗan lekawa ɗakin shi da waiwayowa don kar wani ya biyo shi ganin ba kowa ya shiga toilet nan ma babu kowa ya ce abba don allah shigo ka gani tsorata ne kawai hajji ta yi amma ta ina wani zai zo gidan nan abba ya ce a'a na sani sadam wallahi husna ko tsaf ta fahimci komai amma ba amma bata da bakin magana sai gefe da ta koma ta buga tagumi kama hajji suka yi ita da sadam har ɗakin husna suka kai ta toilet ta yi wanka ta fito ta kwanta bisa gadon husna tana sauke numfashi husna ta shiga ta wanke mata kayanta tas ta zagaya baya ta shanya su bayan ta dawo sadam ya shigo hannun shi dauke da takeaway da plate ya juye shinkafa da miyar da ya siyo musu da kazar da ta sha gashi sai kamshi take nan hajja ta warware ta bigi daɗinta kamun ta buga gyatsa sai bacci Husna ya kalla ganin yadda ta yi kasa da kanta. Bata ma bata ma ko son ganin shi cikin kasa da murya. Yace wallahi billahi da zai kika faɗa ma wani wani abu sai na batar da ke daga doron kasa. Dan kin san zan iya fiye da haka. Zan iya kashe ki in binne ki babu uban da ya sani. Tashi mu je. Jiki na rawa ta miƙe ta bi shi suka sako kasa inda Abba ke zaune yana waya da abokin shi Alhaji Bilal. Ganin sun sako ne ya sashi miƙewa yace Husna babu wata damuwa ko? Tace eh Abba babu. ya ce masha Allah bari ni zan wuce zuwa anjima zan dawo in ɗauke ta mu koma kai ta ɗaga mai alamar gamsuwa ta mai Allah ya kiyaye hanya Sadam ya ce abba dan Allah ka zauna ka ci abincin nan abba abincin fa abincin fa ƴaƴanka ne murmushi ya ce karka damu mai son wata rana ai zan ci yanzu sauri nake yana faɗar haka ya fita cikin kamala ya bi shi ya mai rakiya yayin da ita kuma ta zame ta zauna a kasa tana auna maganganunsa a mizanin tunaninta shin tsorata ta da yake so ya yi koko da gaske zai iya kashe ta kamar yadda ya ce husna ya kira sunanta yana zama kusa da ita akwai wani sirri mai girma tsakanina da ke wanda yake ɓoye kuma ni kadai na san sirrin dan haka karki bari wani dan haka karki wani damu da duk yanayin da muke ciki ni na tsara abuna kuma nake so mu tafi a haka ina fatan kin fahimce ni in kika bi ni yadda nake so wallahi za mu zauna zama mai daɗi abinda nake so da ke kawai ki kawar da idan idanki akan duk abin da zaki gani ki dauka cewa ke baiwa ce kuɗi na na bada na siyo ki dan haka ya zama wajibi dukkan abin da nake so in yi a gaban ki ba tare da kin tanka min ba ki kawar da kanki ki rufe ganinki ki toshe jinki ina fatan kin gane ko kai ta gida mai kawai ya ce good kar ki manta gobe ne zaki fara zuwa makaranta kai ta daga mai alamar gamsuwa hankali ya miƙe ya doshi ɗakin shi ya mayar ya rufe cikin ƙasa da murya ya ce ina kike ne zuma da jikinta ya yi lakab da gumi ta fito tana zare ido ganin ta fito kanta kanta ya daki wani akwati ya faɗo takardun ciki suka zame suka faɗi kwanciyar shi yayi akan gado tare da faɗin ki kwashe su ki mayar da su mahallinsu ina so ne ki mun tausa dan duk na gaji ba karaman fargaba na shiga ba da ganin waɗannan bayin Allah kana ta yaya ma aka yi kai sakacin da har hajja ta ganki Zuma ko gabaki ɗaya idanunta na kan wata farar takarda, cikinta har rawa yake. Ta ɗauka, ta saka ta a safar da ke kafarta. Ba kya jina ne? Ya faɗa. Ya miƙe yana zuba mata ido. Au sorry, wallahi ina jin kaina ne kamar babu daɗi sakamakon dukan da akwatin nan yamin. Me kace ne? Tace tana kallon shi. Kamar bai yarda da irin yanayin ta ba, amma ya koma ya kwanta, yana mai sake maimaita mata abin da ya faɗa. Da sauri ta mayar, Kana ta bashi labari suka yi dariya ta ce, bari in rage marata. In zo ta faɗa tana faɗawa toilet. Ta kara gyara gashin dokinta, kana ta fiddo takardar ta duba sosai, ta saki murmushi tare da faɗin kaso hannu yaro. Sanya amfani da wannan damar wajen juya ka kamar waina a tanda. Allah sarki wannan kenan to wata sabuwa. Me kuma ita wannan zumar ta gani? Takardar menene da har za ta juya shi sanadinsa? duk dai amshoshin na kashi na gaba mu haɗu da ku a kashi na gaban don jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin matar aure kashi na biyu uba me kike mabaruntu tutun da safe mayyar abinci tashin farko kin ɗauki abinci kin danna ma cikinki a ciciyar banza kin wani zo kin tada mu muna bacci ya faɗa a fusace kasa da zame ta zauna ba tare da ta kalle sa ba ta ce ina kwana ke daga kanki ki kalle ni ko ki fasa zuwa makarantar nan gobe wallahi uban me yake ke wani sissin da kai kamar munafuka ko dan kin gana ci wata shine kike kishi ashe ke dabba ce da zaki kishin wanda bai damu da ke ba to me ribar boye miki wallahi gwara in ji kunyar yara na na office da inji ji kunyar ki da in dinka taushe yaran mutane a office dina gara in kawo